الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na shafi daga watan tara shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina idan ba a manta ba sai mun tsaya a karshen aya ta hamsin da shida cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab fadin Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da bakwai faɗin Allah innal ladzina yuzuna Allah wa rasula a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا لعنهم الله في الدنيا الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الذين يؤذون الله ورسوله lalle waɗanda suke yunkurin cutar da Allah da kuma cutar da manzansa sallallahu alaihi wa sallam la'anahum Allah fi dunya wal akhirah hakika Allah ya la'ance su duniya da lahira duk wanda ke kokarin cutar da ubangiji duk wanda ke kokarin cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to la'anta na hawa kanka a duniya da kuma lahira har sai fa in ya tuba yana daga cikin cutar da Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce shine wato zagin zamani zagin dare ko zagin rana ko zagin laraba ko zagin juna galibi aka samu wannan kasuwa yin da duk ya fita bai tiri riba ba sai ka ji wani daga cikin suna ka Allah wajen wannan yini kai me ake da rana kaza kai me ake da kaza kai na ga na ga da dare iri kaza ko yini iri kaza zagin dare din nan ko zagin rana din nan kar da ubangiji domin shi dare aka an kanta rana a karan kanta ba su da tasiri wajen sama maka riba ko gadar maka da asara wanda yake da tasiri shine ubangiji ala shi dare ba shi yake kansa ba Allah ne ke kawo shi haka rana ma ubangiji ke kawo ka da kai dan wani abu ya faru a wannan lokaci zagin da kai ba ga su yake koma ba tunda ba laifin su ba ina ba ta kun da kyau ta haka yana daga cikin kyautu kula da biyu tsakanin ka da ubangijin ka karka zagi kowane irin zamani don zamani ba shi kai ba ubangiji ne kawo shi da na Allah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina kuma Allah ya musu sanadin azaba maulakantiya wallazina yu'zuna almu'minina wal mu'minat waɗanda ko suke cutar da mummunai maza da mummunai mata yaya cutar da mummunai maza ko mata yake yi da mutum yana daga cikin cutar da shi aka yi masa ba aka faɗa masa bakar magana wallatana kuma zaginsa wallatana keta sa gaban jama'a duk wannan yana ɗaya daga cikin cutarwa wallazina yuzuna almu'minina walmu'minat ولن suke cutar da mummunai maza da mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun yi wani laifi ba faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina hakika sun jibunci buhtan laifi na buhtan kirkira da za ka yi wa mutum wa isman mubina da kuma zunubi wanda yake mabayyana matukar mutum bai abin aibatawa ba ba a aibata masa in ko mutum ya abin aibatawa laifin kawai za a faɗa amma ba a wa gangan jikinsa ka ce da shi kasu ko ka ce siriri ko ka ce baki ko ka ce gajere duk wannan aibatawa ne ko bai dace ba kuma nan take ya zama munan da ladabi game da ubangijinka tunda shi da ya zama gajeren nan ba shi ya kansa ba Allah ya halicce shi haka shi da ya zama dogon nan ko bakin nan ko farin nan ba shi ya kansa ba Allah ya halice shi haka in dai mutum ya yi wani kuskure to sai ka kama kuskuren kadai ka ambaci kuskuren ka faɗi aka ya zama kuskure ka faɗa abin da yake daidai wannan shari'a ta baka dama amma ka aibata magangan jikinsa ballan sana ka shiga cikin mutunta ka zage shi ko wanda ko wani Allah ba bai dace an gane ku يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي يا كيوانا النبي من جرما كل أزواجك فتا وما تنك نأولي وبناتك لآيانك ماتا ونساء المؤمنين تدكا ما تم مني أكوان لوكتي لكوان زامني تنة توكر وانا آية هريزوا تاكي القيامة سيد سيدنين عليهن من جلابي بهن su kusantar da sun su zuwa ga kasa jalabi jambi ne na jilba bi kasar shi kuma jilbab kamar da fassara take daga bakin Abdullahi na Abbas da Hasan al-Basri da Ibrahim an da Mujahid da Qatada da taron malamai cikin sahabbai da tabi'ai irin yadda Ibn kasir ya kawo su abinda ake kira da jilba dukkan tufafin da mace za ta tsora kan rigar ta ciki bayan ta sa dogon riga bayan ta sa gele to shi kuma jalbab da gaba ake sa sai ya kasance ya tsara su ce mace kuma galibi yana da tsawo ya dan tufafin na cikin tsawo dan zai sauka har kusa da kasa wani lokacin ma har ya ja kasa to shine jilbab fada wa duk kowace da cikin matan mu ne sanya jilbab yudinina na min jalabibihinna su kusantar da jilbab sun su zuwa ga kasa al-idna shine wato kusantar da abu kamar da al-imam al ya faɗa cikin mufradat al qur'an zalika hakan da za su yi adana an yi urafuna shine yafi kusantar da a gane su cewa matan mummune ne su fala yuzai da ba za a cutar da su ba ba za a far musu ba ba su kai ba za su tsaya su ba wa kana Allahu ghafurar rahima ubangiji ya kasance mai gafara ne mai jin kai dangane da abin da aka yi da na kwaye jiki kafin saukar wannan aya ko kuma bayan ta kafin a ji hukunci duk wanda da ba ta cikin cikin ta kafin ta ji hukunci daga bayan sun ji sai aiki da biya abin da ya wuce bayan kuma ana sa ran Allah ya kuma ta wannan aya ita ce aya da take nuna sirrin kiyama kuma bare mun karanta wata daga cikin suratul nur shine wato wa kullul mu'minati yadhkurna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bukumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa bi buhulatihinna wa abaihinna wa abai buhulatihinna zuwa karshen aya idan ka dauko wannan ayar ta nan gurin tana magana akan jalbab imma dai mu ce a baya da mace za ta tsora daga baya ko kuma babban galayyar wasacce ko dogon riga kamar yadda fassarorin malamai suka sha daban-daban Ko wannan tana nuna a sanya dogon riga da za ta suturce jiki da suturce kirji kuma ta sauka har kasa amma waccan aya ta wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna tana magana akan khimar domin al khumur ne na khimar idan an ce khimar kuma shine gelan da mace za ta rufe kanta da shi duk a larabcin duniya idan ka duba an ce khimar abin da ake nufi murfin ka wanda ake sassauto da shi bayan an rufe kai kuma ya kasance ya rufe kirji amma ba magana rufe fuska a cikin sa duk kamusin duniya da za ka duba na larabci ba da aka yi maganin khimar zuwa yana rufe fuska khimar yana rufe kai ne ya rufe kirji me yasa nan ne da wannan littafin nan da ke hannuna wannan kowa ya aiko mun shi yake cewa a bara lokacin da kake tafsirin suratul nur ka ce ba dole bane mace ta rufe fuskar ta a cikin hijabi to wannan magana ta cewa ba dole bane ta rufe fuskar ta sai ta jawo mana matsala kamar yadda yake cewa sai ta jawo mana matsala da sabani mu ko mun ga fatawoyin waɗansu malamai kamar yadda yake cikin wannan littafi sun sha bamban da fatawarka dan saboda haka ga littafi daga shafi na hamsin da takwas zuwa hamsin da tara ka karanta kuma ka sake dubawa shafi na tamanin to littattafan da ke nan gurin littattafai ne guda hudu littafi na farko na ibnu taimiya wanda yake magana akan hijabul mar'ati wa libasuha fi salati littafi na biyu dan karamin littafi da Sheikh Abdulaziz bin Baz wanda yake magana akan masailul hijab wa sufur littafi na uku littafin Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen wanda yake da suna Risalatul Hijab littafi na hudu shine littafin hukumu musafahat al-mar'at al-muslima lirijal al-ajanib na Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali waɗannan littattafai da aka haɗe su a nan gurin suka zama ɗaya guda hudu ɗaya ne daga cikin su wanda ba ni da shi a cikin labirari dina shine hukumu musafahatil mar'atil muslima hukuncin mace da ya musafaha da ɗa namiji wanda yake ba muharramanta ba wannan littafin ba ni da shi ko ba taɓa karanta shi ba amma guda uku nan daga wanda na karanta su biyar sai da wanda na karanta su goma risalatul hijab na ibnu usaymin ya kala tara da karanta shi to ina shekarar farko a jami'a da haka ba wai ban karanta waɗancan mani kafin yi wannan magana ko da waɗannan akwai littattafai na hijabi da aka yi akwai ma'arakatul hijabi wa sufur akwai kuma asfarimul mashhur na wato ainihin adwai Adwaidari wanda ya kautu ta harshe ya zafafa magana dangane da waɗanda suke ganin ba wajibi bane a rufe fuska dukkan waɗannan littattafai rigingimu malamai akai sun na karanta su gurgudan hali na lura da dalilin kowa a ciki kafin in faɗi wannan maganar ta bara da haka magana ta ta bara har yanzu ban samu abin da ya tura mai ita ba ta fuskar dalili mace ta rufe fuskar ta wannan ba wajibi ba ne ba ba wajibi ba ne ba ba nasi ko daga Allah ko daga manzansa wanda yake wajibi ne maganar ko musabi ko shi ya fi dacewa wannan daban ya fi dacewa ya kamata da shi da saboda da bari a bude amma cewa wajibi ne sai ka mutane mutane shi wallahi tallahi ba nasi daga Allah ko manzon sa ina ko ina jiran ka ba wai ba ne ba amma ban da wannan wasikar shi wannan ya maganganu mai kyau cikin wasikar sa ban da wannan abu kuma wanda ya wasika shi baka ta maganganu mai faɗa ciki to shi kuma yi ba kuma magana ake faɗa ba hujja ake kawo wannan yayi kokari ya ce duba shafi na kaza ta fuka guda biyu ne na san ta sun ne alhamdulillah kuma magana ta sa na sake bin su har yanzu ko babu abin da ya nuna cewa mace wajibi da fito fuskar ta duk inda ake rigimar ayar qur'ani ta magana kan khimar ta yi magana kan jilbab wannan sai ayar jalabi yudnina alaihinna min jalabibihin jilbab ko ba rukun fuska bane jilbab wanda shi da shi suke kafa hujja da kuma wani ya zuri bina fi kumurihinna suka ce khimar murfin fuska kenan wanda khimar a larabci murfin kai da kirji amma ba abin da ya rufe fuska ba shine albadi ɗaya daga cikin manyan a'a abul walid albadi mai sharhin wato a littafin muwasalin muhammad sai da cikin manyan malan mazabar malikiya yace duk wanda yake jilfa murfin fuska bai fahimci larabci ba bai ko fahimci hadisi ba yace ai abin da ake bukata ta rufe kanta da kar abin da ya bayyana sai kewayen fuskarta magana ce ta malamai tsakanin malaman hadisi da malaman fikihu sama da malamai ashirin suke kan wannan fatawar da nake faɗa ba ni na fara ta ba a da kuma yanzu sama da malamai shirin aka kididdige su cikin dukkan malaman hadisi a da yanzu kuma wani abin mamaki da sha'awa sai suka zo daga mazhabobi daban-daban wani dan malikiya wani dan ambaliya wani dan shafi'iya wani ma mai zaman kansa wani da kowace mazhaba to duk haka suka zo kan wannan fatawar ko da kai kal albari abin da yake nan cikin littafin sun hijabul mar'a wanda ya sake buga shi yanzu ya sa masa suna jilbabul mar'atul muslima ai akan kaza aka yi ta rigima duk waɗannan da suka wannan rubutun albani suke wara ne amma rubutun shi sun faɗa bane ba dan littafin ya riga na fitowa to sai suka yi suke masa rabi saboda su malaman hijab malaman saudiya ta kafin sun tafi akan wajibin rufe fuska dan haka ba ta wasa game da wannan albani ya ce ba wai wajibi muke magana ba inda kun ce sunna ne ko mustahabi da mun yadda amma wajibi waye faɗa mu har wata rana ya zo daga dudar ya zo Umara ko ya zo daga Siriya sai abu ya zo a cikin jirgi da matarsa ta sa mulkin fuska sai waɗansu suka ce kala fatta kawahu fatawahu wallahi da kawarsa ta zaba ta zaba fatawarsa yace to ai ku ne ku fahimta ba ni ba maganar wajibi nake ba magana ce ta ya dace aka ko kuma kun ce wajibi ne ni kuma har yanzu ina na kan fita ta ba wajibi bane mata ta in ta ba zan hana ta ba in ba ta ba na ce mata tilas sai dai in kwadai ta da ya dace kirki amma ba na ce mata wajibi bane tilas ta wannan shi ne abin da ilimi ya tabbatar shi ne abin da bincike ya tabbatar wanda ke ganin ba haka ba idan ya rike masa sai ya rike amma kare yanzu ce dukkan mata sai sun rike fuskar su ya kawo su kawo ta hanzu kan abin da bai dace ba imamu ahmad bin hanbal ke cewa ma bagi lil faqihi ma kana lil faqihi an ya'mila an-nasa ala mazhabihi idan kai ka fahimci za ka rufe za ka sa matar ka ta rufe to babu yadda za a yi ka sa kilin mata za ta rufe ko matar wani dole ta rufe ko ba haka ba shi kenan sai ku je ku yi da matar ka haka kuka fahimta karkashin littafin bilbas kyale mu kuma haka muka fahimta karkashin fatawar abdullahi da abbas da abdullahi da mas'ud da ibrahim an-nakai da kasada da sauran malaman sunna wannan shi ne magana kuma ga ƙarin matsayin hadisi da suke nuna ba wajibi ne ba farko hadisin jabir dan abdullahi da yake cikin sahih muslim jabir dan abdullahi yake cewa annabi ya zo Ibi ya yi huduba ya yi wa bayan ya kammala maza sun tafi sun dare sai yi tafi wajen maza a wajen mata yake ku ji tsoron Allah ku yawaita sadaka na ga da yawan ku za ku kasance a cikin wuta jabir yake sai wata mace ta tashi min sifatin nisa'i tana tsakiyar mata yake sa'afa'ul khaddai tumatunta akwai launin baki-baki dan bayyana wace ce wannan matar sai ta cewa annabi me yasa ka ce mu yawaita sadaka saboda kaza saboda kaza sai annabi ya bayani mahallu jani cikin hadisin yaya akwai jabiri gane fuskar ta akwai dugo a rubutu ko gure hadisin yana cikin muslim sa'afa'ul khaddaini idan ka sa'afa'ul khaddaini matar da fuskar ta fara amma akwai dugon baki baki irin ko kwalashen nan da suke fitowa su kashe ko su lalace ko su yi mai yi ta ganin dugu ita ce fa'ul kaddai jabiri ce ta yi ta tsakiyar wata ga annabi ga jabir ga bilal ga kuma waɗansu sun ganta inda wajibi na da sai annabi sai ke rike fuskar ki kafin ki magana annabi bai ce rike ba zai yi zuwa kan wajibi ba zai ba sallan da yi da wajibi ne sai zai kone gidajen mutanen da ba ta zuwa wannan fa da wajibi ne da sai annabi ce mata ga hadisin fadl bin abbas a filin arba ko amina fadl dan abbas yake kallon wata mace annabi kaukar da kansa ne ya sake zage wa kan gurin annabi sake kaukar da kansa nan gurin har da karshe abbas yace me yasa ka wa dan aminka yace a na ga matashi na kallon matashiya ba zai iya amince musu dan ba da haka sai na kaukar da shi annabi bai ke rufe fuskar ki ba da wajibi ne da zai ke rufe shi hadisi na uku manzo Allah ke cewa ku daina zama kan titi in ko har za ku zauna kan titi to ku bai titi hakkinsa daga cikin hakkinsa ku mayar da sallama idan an ce assalamu alaikum ko ba haka ba daga cikin hakkinsa kuma rabbul basari rinsa yudo kar ka kalli mace idan suka tare suka san suka kalla ba wanda zai kuka kalla amma sai Allah ke rinsa idan ka bai so bai ke kuma da ke da Allah ya ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim sai kuma ce wa kullul mu'minati yaghudna min absarihim da saboda me aka ce maza su lutsa idan su dan su kalle ne fuskar mata dan me yasa aka ce mata su kuma su lutsa idan su dan kasu kalle fuskar maza a ce da fuskar maza da fuskar mata da me suke a buɗe da haka aka ce gudu wajen maza maza kuma aka ce yaghudna min absarihim wannan hadisi wajen zango sha shaku ne akan wannan matsala ba hadisi ce bane matsala a zuba menene ne wannan cikin bukhari da muslim din ne ka san ka dai karanta matsalar da kyau wala abubakar kar ne gaggawa ka sake karanta matsalar da kyau kuma ka kalli dalilin kowa dauki littafin albani ka karanta shi daga farko har karshe misali so uku ko so hudu dan misalin hijab ne sai ne kusan sai ne kusan haddace dalilan da duk kawo daga saboda a lokacin nan muna jami'a ka sai da ana jami'a shekara farko ana cikin balagar ilimi kowa ji yake da kanka. ana rigima da ɗalibai saboda haka wajen suna bayan jirgin wajen suna bayan albani kisa kullum cikin rigima ake kowa zai yi bincike a zuwa faje koli su shekara goma kenan to har na shi wannan matsayi da kafin wannan lokaci ni ma yana da tsari da wasu bil ba amma idan ka karanta dalilan cikin natsuwa ka tubdi lakal ayyama ma kunta jahilan Allah fahimtar da saboda haka wannan littafi ina godiya gare har kullum kuma ina ba ga irin mutanen da za su zo su yi maka bayanin wani abu da suka karanta su ce ga littafi kaga wannan yana da abin da kenan kuma har yanzu yana neman aran littafin sa dayan karanta dayan littafin da ban taɓa karanta ba ki da aka yi mu hakuri kare tambaye da nan da kwana biyu ko uku ba na karanta dayan da ban taɓa karanta ba shi kuma da wanda ban taɓa karantawa ma kaga dama ba a cikin matsalar da muka yi jayayya ba ce ba cikin wata matsala ce daban janibiya يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين فتاوى ما تنكى فتاوى آيانك ما تدكو ما تم منياك وأن النبي كثير سو يدنين عليهن من جلابيبهن سكوسن تتجلباب سوى بكتا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين hakan shi ne ya fi dacewa a gane su اللوتي تبدأ ne kamalallu wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara Allah ya kasance mai jin kai har yanzu maganar ba wajibi bane daban da cewa in mace ta rufe ta yi ba ta muka yi dole kowace ke faye ba wanda duk da za ta iya rufewa sai ta rufe amma ka tilasta shine muka ce baka da dalilin tilastawa amma wanda daga za ta rufe yanzu ne tun lokacin da naje umara sai na yi guzurin wannan murfin ido in kawo wa iyalina in za ta sa ta sa in ba za ta sa ba kuma ba zan ce ba dole tun da na da dalilin wajen ko ba haka ba amma da za ka sa haka na so amma in ba za ka sa ba ko ba zan ba tun da Allah bai tilasta ka ba ci gaba da لئن لم ينتهوا المنافقون والذين fi قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا التي لئن لم ينتهي المنافقون منافقين فإن بسدين أبن سكيبا والذين في قلوبهم مرض سود وأن دا cikin zukatansu akwai cuta waɗansu malamai suka fassara su marar a nan gurin ne hubbu zina waɗanda a cikin zukatansu akwai sha'awar zina akwai sha'awar yiwa mata faɗi wal murjifuna fil madina da kuma al murjifuna fil madina masu yawon da jita jita har kawai su ce an kawo a madina hari dan kawai su razanar da mutane su fata mutane lissafi waɗannan ƙungiyar mutane guda uku munafikai da waɗanda ke da cutar zuciya da waɗanda suke da yawo da jita-jita fil madina cikin madina in ba su daina abin da suke ba na nuguriyar na kabihim za mu zabar da kai ka yaƙe su za mu zuga ka ka kai musu farmaki sun mana yi jawo na kafiya illa kalila ya zanto ba za su kara makwabtakar ka ba cikin madina sai ɗan kasan wato sai dai a ba su wata dama na su shigo don bukatunsu kuma su fita bayan gari za a sa duka kore su kamar Allah na ja hankalin munafukai ne kamar Allah na ja hankalin masu yawo da jita-jita da waɗanda suke son su shirya fasadi a cikin garin Madina cewa wallahi in ba ku dina ba zan umarci annabi Allah na rantsuwa in ba ku dina ba zai ku umarci annabi ya yake su ana jan hankali sai da ba za su kara makwabtaka da shi ba sai kaɗan a cikin madina ملعون أينما تقفوا أخذوا وقسموا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا التي ملعونين ذات زنتو لأننو أبا بل أنت حالا كسن شوى سكينة أينما سقفوا أخذوا دك إن دعك ساميسو أخذوا سي أكاما سو أريبا كيسو وقتلوا تدفلا أي كسيسو متكر كسيوا سبو دا أيكين نتيجي نفسادي أبن كسا كو سبو دا توتر دا مسلسي كو توتر دا النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم sunnat Allah fil ladina qalu min qabl wannan ita ce sunnar Allah cikin waɗanda suka gabata da kan cikin malamin matai duk wanda ya ba daidai ba sai Allah ya turo bayan sa na gari su far masa dan a magance sharrin sai daga cikin mutane ولن تجد لسنة الله تبديلا بذاك تفسام تنجي بدنجن لسنة الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها الله يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم خالدين فيها Kan nasu an sa'a mutane na tambayar ka dangane da tashin kiyama wai yaushe ne zai zo kun ka ce da su inna ma ilmuha inda Allah sanu dai kadai sanin lokacin da kiyama za ta tsaya yana wurin Allah shi kadai wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba me ya sanar da kai cewa mai yiwa kiyama tana nan a kusa ma'ana kiyama zuwan tana nan a kusa kamar da wadansu ayoyi suka bayyana idh qaraba nasu nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin yake zarabati sa'atu wa yakal qamar azifat al-azifa laysa laha min dunillahi kashifa ata amru llahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun duk waɗannan na kiyama ta suka kiyama tana da zuwa daga cikin alamominta aiko manzon Allah tunda ko aka aiko shi kenan babu wani annabi bayan sa ashe ta fito zuwa inna allaha la'ana al-kafirin lalle ubangiji ta'ala ya la'anci kafirai saboda kafircin su da mugunyar akidu wa a'ta sa'ira kuma ya taratar musu wuta wanda suke mai tsananin zafi khalidin fiha abada za su dawoma cikin ta har abadan abada idan sun shiga ba fita la yajiduna waliyan wala nasira ba za su samu ba za su samu waliyan wani mai hukuntar lamarin su da zai fitar da su daga cikin wutar ba wala nasiran ko wani mataimakin su da zai sa a sassauta musu azaba babu يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يوم تقلب وجوههم في النار رانا لذلك تجوزة إذ رانا تقلب وجوههم za a juyar da fuskokinsu finnari zuwa ga cikin Allah ya tsare ya za ta ji suna masu cewa ya laitana ya kai kanmu atana Allah wa atana Rasula ina ma a ce mun yi biyayya ga Allah mun yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai bi sunnar annabi ba nan zai ji takaitun me yasa bai bi ta ba saboda haka sai mutum ya kama hanya tun daga yau wa qalu sai ka cikin ce rabbana ya ubangiji mu inna ata'ana sadatana mu mun bi shugabannin mu mun bi manyan mutanen mu sadatana wadanda suka ce shugabanni ta fuskar mulki kubara'ana shugabanni ta fuskar addini haka mutane suke waɗansu sun bi shugabannin su ta fuskar mulki sun hana su jin Allah waɗansu sun bi shugabannin su ta fuskar addini sun tsora su kan abin da ba shi ne sunnar annabi ba sun tsora su kan bid'o'i waɗanda ba su da asali a cikin Qur'ani ko hadisi sai suka bi su akan haka waɗansu malaman suka ce da sada kada kana da kuma kubara ana dutse wato dai shugabannin mu illa iyaka an ya faɗin daya akan daya tun da lafazin ya sha bamban sai zan to ariya na faɗi kenan abin da zai suke cewa inna aqana kana lalle mun mun bi shugabannin mu kubara ana da manyan cikin mu fa dalluna sabila su suka kautar da mu tafarkin Allah tsammanin su dai suke jan mu a ce ba dai suka jan mu ba rabbana ya ubangiji atihim dhifain min من العذاب ka ninka musu rubi biyu na azaba wala anhum la'nan kabira kana an ce su la'anta mai girma haka za su ce fa aiwa shugabannin su duk wanda ya ja mutanen sa kan bid'a ranar tashin kiyama su muridan mutum haka za su ce da shi ya ubangiji min ka masa azaba rubi biyu saboda mai nuna mana cewa mahimman ban nan ka ba ta yace mu bi shi duk wanda yake cewa ku biyu ni za ku samu albarka wallahi halakar da kai zai in kana neman albarka ka bi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka za ka bi malam Jafar a za ka bi malam Abaji za ka bi malam Wani ko Shehi Wani ka bi manzon Allah ya kuke magana kun gane ku duk Jafar ko wani sa in ya kawo maka magana za ba ta manzon Allah ka je fadda magana su gefe guda ka dauki maganar manzon Allah wannan ne kira na gaskiya amma duk malamin da zai ce ku bi ni kadai ku saurare ni kar ku saurari wani ni shi yana cewa ka bi ki fa ba manzon Allah ba ku gane bambanci mu ko muna cewa a bi manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam saboda shine ba a yi nadamar dinsa ira da mutum tabbata gare shi za ka sun ce wala anhum la'nan kabira aw qira'a kathira wala anhum la'nan kathira qira'atu jumhur ke يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منه عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حديث يا تبنى في صحيح البخاري كتاب الانبياء هذا كما امام البخاري يا ساكي كاو cikin كتاب التفسير cewa Yahudawa sun kasance suna cutar da annabi Musa alaihi salam don saboda in yana matashi sun sha gani idan ko da sun je wurin wanka har bayan girmansa idan an je wurin wanka sai ka samu wannan ya kuɗe tufafinsa wannan ya kuɗe tufafinsa to amma shi mutum ne mai kunya baya ya sa kuɗe tufafinsa wani ga tsaraitinsa to sai suka rika aikatar da shi suna cutar da shi cewa ai abin da yasa kuke ganin yana wanka da tufafinsa baya cirewa ai baiwa ji ya kuɗi ko dai yana da baiwa ko kuma yana da ciwon zabaya wato wurin akwai kila tsakanin duniya su zuwa wuri kaza wurin jaja wuri su baya da gani yana da aibin cikin halittarsa akwai wata afa tare da akwai wani aibu akwai wata illa tare da kullum sai suka yada cikin mutane sai kowa wannan mutane yau sai rike masa wannan sallah tunda za a ce in kana ganin karya ne ka zo ka bi shi wanka ka gani ba zai ci bai turaro su babu su ba in ba ba kowa na ce su babu su da ya ce ba zai ah, ga Allah musu a ta ku abin da yake faɗa ba buri yayi kamar da mutum ba eh ga duka bai cire tufafin sa sai ubangiji ta ala ya so ya warkar da annabinsa annabi Musa alaihi salam da aka wata rana annabi Musa ya fita wanka shi kadai ba kowa to da ya gaba kowa sai cire tufafin sa sai ya dora kan wani dutse sai ya shiga wankan sa ya gama wanka ya fito sai da tufafi sai dutse ya fita a guje sai zan sai ke ba ni kaya na ya kai dutse ba ni <laughs> bai yi aune ba sai ga taron banu Isra'ila waɗannan masu zargin su sun fito su kuma za su tafi wanka sun gama ganin sa kenan kuma dutsen ya tsaya ya dauki tufafin sa sai gane cewa a ce karya ake musu wato babu wata aiki tattare da shine sai Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani la takunu kan ladzina azaw Musa kar ku zama kamar irin wanda suka cutar da annabi Musa suka rinka jingina masa cutar da ba yi da ita ra'ahu Allah ma qalu sai Allah ya kubutar da shi daga zargin su ya bayyana shi a gaban su sai cewa babu cuta ta farin da shi wa kana inda Allah wajiha aiki ya kasance mai shiga ne a wurin Allah yana da shiga yana da fada a wurin ubangiji sai annabi Musa alaihi salam kun gane ko to wannan hadisi da wadansu daga cikin makamantansa akwai hadisin da wadansu suke inkarin sa wanda hadisi ne kuma tabbatacce cikin littattafan sunna dan saboda ya saba ga kwakwalwar su bayan da haka suna inkarin hadisin annabi Musa da ya mari mala'ikan mutuwa wannan kuma gaske ne mala'ikan mutuwa ai ya zo ne a cikin farkan adam <laughs> ya zo a cikin farkan adam yace ya zo da da na ko kai ko mala'ikan mutuwa ya zo a tsarin ka a tsarin ka asalin da karfin kai kare in dai ya fito a cikin farkan adam yace na zo ne karban ka dan Allah zaka tsaya saboda haka annabi Musa ya gaura masa bai yi wani wata ba wannan hadisi yana cikin bukari daga karshe aka tambaye shi wanne kake so na rayuwa da harkar kumari mala'ikan mutuwa aka ce in kana son rayuwa ma ɗora hannunka akan gadon sa adadin da tafin hannunka ya rufe adadin gashin da tafin hannunka ya rufe shi an ba ka shi da shekaru ka dani je wannan ba zai hana ka mutuwa ba daga karshe da mala'ikan mutuwa din ya zo a sa a ci ba ya ɗauke ran ba ba shi ne mamaki ba amma a siffar dan da yake ko da mala'iku a ko da musahaban annabi lokacin da mala'ika jibril ya zo a siffar dan da me ya faru suka ce izu fara alaina rajul shadidu bayad shadidu sawad la yura alai asr safar wala yanzu azwa ta abin da suka faɗa kuma idan ya zo yakan zo ka'ida akan wato siffa ta digiya ibnu khalifa al-kalbi in zai zo a siffar dan adam galibi a siffar wannan sahabin ke zuwa har mun sun sai mun ga digiya da zai ga gurin annabi ya fita sai bayan ya riga annabi ce musu mala'ika jibril ne yazo a sifar ihya ibn khalifa al-kalbi wannan rikidawar mala'ika zuwa ga siffa wannan siffar dan adam Allah na iya ba mala'ika wannan dama dan Allah bai iko ne kan komai da haka sai annabi Musa ya yi masa ba daidai ba a cikin wannan yanayi hadisin da cikin bukari ba mai inkarin hadisin sai wanda yake hada shari'a da hankalinsa gurbataccen hankalinsa in ya ci karo da nufi sai ya kare ta nasi ba waɗanda suka fara sunnan da wannan sunnar ada sai mu'tazilawa da kawari su suka fara wannan musamman mu'tazilawa a ƙarshen zamani ko akwai madrasa da ake kiranta madrasa ta akalaniya wanda Jamal Din al-Afghani kusan shi ne shugaban su irin su Muhammad abduhu irin su Mustafa al-Maradi ne tafsirin Maradi irin su Muhammad Rashid Rida irin su Sheikh ah, Mahmud Kalkut ɗaya daga cikin shugabannin jami'ar Plaza Ahmada da sauransu irin su Muhammad Ghazali da ya mutu shekara biyu ko kursu ko Allah ya kansa wannan suna da matsaloli da yawa da hadisan manzon Allah masu yawa Duk hadisin da ya saka hankalin su sai su juyar da shi ko su karkatar da shi ko su ce a hadisul ahad ne la yusabbi bihi fi shari'a a ka'idar malaman sunna na da da hadisi mutawatiri da hadisul ahad duk ɗaya ne su ka'idar su shine idza sahha al hadisu fa huwa mazhabi ba ruwan su da cewa hadithul ahad la yuhtaj bihi fil aqida wa innama yuhtaj bihi fi shari'a al kull yuhtaj bihi fi shari'ati wa fi ghairi shari'a fil aqidati wa fi ghairi al aqida abinda ake bukata hadisi ya inganta sharadin ingancin hadisi kuwa sharadda biyar ya zama an samu ittisalu sanad ya zama an samu tamamul adala ya zama an samu tamamul sabti kuma ya zanto an sami adamu shudu an samu adamun illa duk hadisin da suka wannan sharuɗa ba bambanci tsakanin ruwayar mutum daya da ruwayar mutum dari to ki wannan a matsayin ka'ida idan ka al ba huwa mazhabi tushen akida gaba ɗaya kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabi ya kura ma'azu jabal eh, bin jabal zuwa kafar yaman da kalmar shahada yace farkon abin da zaka sake su shahadatu an la ilaha illallah mutanen yaman da suke ba a to ai sai ɗaya ne mu kuwa ba a kafa hujja da maganar mutum ɗaya sai sun mu da wasu ba ga hadisin nan ba cikin bukari da muslim da haka maganar cewa ba a kafa hujja da hadisi cikin akida sai ya zama mutawatir ita kawanta wannan magana da bid'a a cikin addini babu ita asalanta yan bid'a ne suka kawo kuma suka sa dan in rushe wadansu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku da suka yi imani ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana ta daidai idan kun faɗi magana ta daidai din nan kun yi ta tsawa yuslih lakum a'malakum to Allah ba zai inganta muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasula duka wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah fa kad a fawzan azima hakika ya rabota da kullu inna arabna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali ta'bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa 'amalaha al-insan كان ظلوما جهولا الله إنا عرضنا الأمانة للي من بجروا ده وتببر أمانة على السماوات والأرض مكتولا وسميد كالسين وينأوكا والجبال دواسو فأبين أن يحملنها تيسك جدوكا تكسي أبن يبقى الهوش وأشفقنا منها سكا كولك سكا فرجتا لقونا الأمانة وعملها الإنسان لأن أبن يدوكا يكي سيا زيادة innahu kana zaluman jahula lallai dan adam ya kasance zalum mai yawan zalunci jahulan kuma mai yawan jahilci domin da zalum da jahul dukkan su ala wazna fa'ul wanda su ga cikin mubalaga amana da ake nufi a nan gurin bisa zance mafi gamewa kuma zance mafi inganci shine amana ta ayyukan addini amana ta sallah ta azumi ta zakka da hajji amana ta da'a wa iyaye amana ta ihsani zuwa ga masu karamin karfi wannan duk amanoni ne sallah da sarkanta bin da ya shafi alwala da sauransu azmi da ta aiki na da ta wannan duk amanoni ne na kuma kalmar shahada wanda da ita ne komai ke inganta dukkan su waɗannan amana ne da Allah ya tsora ma dan adam da ganin sai amana da ta shafi zaman tare tsakaninka da mutane zama da makwabci zama da mace zama da ƴaƴa zama da abokanan aiki duk wannan amanoni ne amana shi yasa Allah ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun kada ku in ci Allah da manzansa kada ku in ha'inci amanonin da ke tsakaninku amanar Allah ha'inci ta shine a dora maka sallah kake kan kace amanar Allah ce azumi kake ba tare da uzuri ba kace amanar Allah aikin haji an wajen ma kana da kudin zuwa sai ka tsaya kana jira wai Allah bai kira ka ba ai tunda aka baka kudi an kira ka kai ne baka amsa ba sai ka ki zuwa to kaga wannan duk cin amana ne to waɗannan su ne amanoni da aka tsora wa sama da kasa da duwatsu suka kasa ɗauka wa amala al insan sai annabi adam ya dauka ya ce shi zai sai ce innahu kana zaluman jahula lalle ki dan adam zalum mai zalunci ne jahul kuma jahilci ne suka ce su malaman tafsiri wa hamala al insan al insan shi ne annabi adam to amma wajen innahu kana zalumin jahula shin wannan zamiri yana koma zuwa ga annabi adam in ka ce yana koma zuwa ga annabi adam ya za a sukanta shi da zalunci da kuma jahilci zai yi sai suka ce annada al insan wannan annabi adam kenan amma innahu wannan yana koma ya zuwa ga nau'i bani nau'in dan adam dabi'a ta shine zalunci da jahilci sai wanda kawai Allah ji kansa wannan ko yana iya yiwa a cikin larabci ka kawo jinsin abu sannan daga ba ka kawo nau'i nau'i din na rage ne daga cikin jins nan a cikin jinsi ne annabi adam ya daga cikin jini shugaba amma innahu yaudu ila nau'i la ila jami'il jinsi إلى نوع من أنواع بني آدم هو الذي يتصف بالجهالة وهو الذي يتصف بالظلم إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات domin ubangiji yayi azaba ga munafikai maza da kuma munafikai mata wal mushrikin wal mushrikat wato da kuma mushrikai maza da mushrikai mata wato karshen al'amari dai na wannan amana za a samu waɗansu sun tsare su kubuta daga azaba za a samu munafikai da mushrikai kuma sun kasa tsarewa su kuma wannan sai Allah ya azabce su a karshen al'amarin su su ko mummunai wai tuba Allah wa lil mu'minina wal mu'minat sai kuma Allah ya tuba da rangume ga mummunai maza da mata wa kana ba ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara kuma ya kasance mai yawan jinkai wannan shine karshen wannan sura suratul ahzab sura da ke biye ita ce suratul saba suratu saba kuma sura ce wanda take kiyya kuma ita ce sura ta 34 a cikin jerin surorin al'kur'ani mai girma kuma tana kunshe da ayoyi imma 54 ko da biyar ko da shida kame da ake iya samun safani na kididdigar ayoyi a wajen malaman kira'a to wannan ita ce surutu saba kuma galibin abin da suke karantarwa dai shine hakikalin tauhidi sayan ta Allah ta da kawo kissa na annabawa ko al'ummatai da suka wuce baya dan ya kasance mutum ya samu izina to Allah ya taimake mu wajen fahimtar ma'anoninta ya Allah inna rahmanir rahim الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah ma'ana babu wanda yake cancantar yabo a cikin sammai ko cikin ƙasa sama da Allah ta'ala allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ke mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa lahu alhamdu fil akhirah kuma shine ke cancantar yabo a gidan lahira irin yadda ya cancanci yabo a nan gidan duniya wa huwa al kuma Allah shine al wato mai hikima cikin al'amuran sa sannan al-khabir mai bada labari ga mutane dangane abin da suke aiwatar ya annahu ma yalidu fil yana cikin mulkin Allah da kamalarsa da cikin kudurarsa shi yana sanin abin da yake shiga cikin kasa duk abin da ya shiga cikin kasa ruwa da ya sauka daga sama ya shiga cikin kasa irin shuka da aka shiga cikin kasa ko duk wani abin da aka binne Allah ya san da wa ma yakhruju min da abin da yake fitowa daga cikin kasa din imma wanda za a tono shi ko wanda zai fito da kansa kamar ciyawa da tsirrai duk Allah ya san da su wa ma yakhruju minha kenan wa ma yanzilu minas sama kuma Allah ya san me ke sauka daga sama abin da ke sauka daga sama kamar ruwan sama din kamar hazo wani lokacin yana zubar da gari daga sama kamar kankara wani lokacin suke sauka daga sama da sauran waɗansu al'amurra masu sauka duk Allah ya san su wa ma ya'ruju fiha da abin da yake shiga cikin kasa a cikin sama din abin da yake shiga cikin sama shine ayyukan bayi wanda suke tafi fi sama har a bude musu kofa su shiga idan na mummune ne ko a rage musu kofa a hana su shiga idan ba na mummune bane duk Allah ya san da wannan wannan na nuna ganewar ilimin Allah game da al'amurra koyayyu da al'amurra na zahiri al'amuran da muka sani da waɗanda ba mu sani ba وهو الرحيم الغفور يا الله شيء الرحيم ما يدين كي سنكم الغفور ما يجافر قبل القائم وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عن الغيب لا يحجب عنه مثل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ومن جدي في وقال الذين كفروا وأن دفك كافرت سكتي لا تأتينا الساعة لأي قيامة فلا تزوم لها haka كافر أمك suka sha الواشن alwashin sai Allah ya ربي ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum bala wato kace da su bala kiyama za ta zo wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na na la ta'tiyannakum wallahi sai ta zo muku shi ubangijin da nake rantsuwa da shi alimul ghaib shine masanin abin da ke fake la ya'zubu anhu mithqal dharratin fis samawati wala fil ardi la ya'zubu anhu ba abin da ke fakuwa gare shi misqalu zarratin ko da gurgudan kwayar zarra ne fi samawati cikin samai wala fil ardi ko da cikin kasa wala akbar min zalik ko da abin da yake kasa da haka wajen girma wala akbar ko da abin da yake mafi haka wajen girma duk ba sa fakuwa ga Allah babu wani abu mai girma ko karami illa fi kitabin mubin ba ce bayanin ta yana cikin littafin mabayyani shine lawhul mahfuz wannan na nuna gamewar ilimin ubangiji wannan aya tana tsaya daga cikin ayoyin da Allah ya ce manzan Allah ya rantsuwa kan kiyama za ta ayar farko ita ta cikin surat yunus wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu haqq wa ma antum bimujizin wai suna tambayar ka labari a haqqun hu kiyama ne gaske ce a ce tashin Kiyama, haka kuma abin yake gaske ne Allah ya ce kul ka ce i i haka ne da gaske ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji innahu la haqq lalle da ce ta tsinkiya kuma an kun bi mujiri ku ba za ku ya tsere ubangiji ba sai nan gurin wa qalan ladina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sai kuma can za'amal ladina kafaru an nan yi lan yub'athu qul bara bala wa rabbi la da thumma latunabbu'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir wannan duk Allah na rantsuwa kan cewa sai ya tashi kiyama me dai da yake na yin rantsuwa ai ubangiji al'amarin sai za a rada sai an yako da lahu kun fa yakun amma dai isar da hujja dan yanke wa dan adam hanzari shi yasa Allah ke cewa annabi ya rantsuwa bisa ga cewa kiyama za ta tsaya take kuma su ne suke da arziki mai girma daga wurin ubangiji gidan aljanna

الغيظ الحميد والذين سعوا في آياتنا وطن دفو سكي جدعوا تكين آيوين سكي جدعوا نفات آيوين كوكري تسكين آيوين القرآن معاجزين suna masu yin kurin kubuce mu ubangiji suna ganin kamar sun sha kafa sai Allah ya yi musu jinkiri ulaika lahum azabun min rijzin alim irin wannan suna da azaba wato daga wato mummunan azaba ita ce rijz alim ne kuma da dalili ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وأن دعك باب علمي سنة suna da ilimin wani littafi na attaura ko na linjila matukar sun karanta daidai sun fassara daidai to irin waɗannan za su rinka ganin cewa abinda aka sokar maka min rabbuka daga wurin ubangijinka ko alhaka shi ne gaskiya duk wanda ya karanta littafin sa daidai cikin yahudu ko cikin kirista ba karkataccen littafin ba Ba zai zo yi imani da musulunci irin yadda Abdullahi bin Sallam ya cikin Yahudawa irin yadda Najashi ya yi cikin Kirista ya karanta littafin sa ya ga bishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da ne zo mi kauya to shine Allah ke ba da bayanin sa a nan gurin wa yahdi ila siratil aziz al hamid ubangiji na shirarwa ko kuma shi wannan mai ilimin na littafin da aka saukar kafin ka zaka samu yana shirye da mutane ila siratul aziz al-hamid zuwa ga tafarkin al-aziz mabuwayi shi da Allah al-hamid wanda yake cancantar yabo وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا عن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد وقال الذين كفروا وطن بسوء كافر سكتي هل ندلكم على رجل يفتح مبين suna so mu nuna muku wani zai ba ku labarin cewa za idza kuntum kullu mazzaki inda za a nike ku kowace irin nikewa inda za a markaɗe ku a haɗe ku da kasa kowace irin markaɗewa inna kum la fi khalqin jadid wai lalle ku wata rana za a sake dawo da sabuwar halitta kuna kun nuna muku wannan mutuma Wa ku dan tsare ta wace ne suke faɗa zan Allah irin wannan magana sai Allah ya aftara ala Allah kadiban duk wannan yana cikin dingin maganar su ta da shi amma in ba haka ba ya za a ce bayan mutum ya mutu an binne shi ya haɗe da kasa ya rindige ka tun sama ya haɗe da kasa a so za a sake farfado da shi ka wannan ba gaskiya ne ba ƙarya kawai yake yi ko kuma dai akwai ka akwai motsuwa da farko sai Allah ke bar bari ba haka ne ba الذين لا يؤمنون بالآخرة ولم يكن إيمان بالآخرة بل إيمان آه، بالآخرة والضلال البعيد to lalle suna cikin azaba gobe kiyama irin yadda suke cikin fata mabayyani a yau a rayuwar ta duniya يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ بِأَنفُسِهِمُ الأرض أو نُسْقِطْ عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أفلم يروا إلى ما بين أيديهم كم بابا دوبا زوا بابين ديكي كبابريس وما خلفهم دابين ديكي بايرس أقايد إذا أنت إلى ما بين أيديهم وما بين يديك shi ne duk abin da lokacin da ka fuskanci gaban ka kake gani min khalfika kuma shi ne duk abin da sai kawo wa ya haka dama ko kawo wa ya hudu ko kawo wa ya baya guda daya min khalfika da ka idan an ce min bane duwa min khalfin yana nufin dukkan bangarori kenan da wai gaba da baya sai ba yi ta da kyau a kalan ya rauki ba ta iya duba ila ma bai na aidihim zuwa ga abin da yake gaban su idan suna gani ba tare da waiwaye ba wa ma kalfan da kuma idan abin da ke sun yi waiwaye za su wawa ya cikin shi minas samatu wal ardi cikin sama ne ko cikin sama ne ko a fata ai sama akwai wanda idan kai haka ko ina kana ganin ta akwai da kuma sai kai haka ko a wani bangaren sai kai haka ko ba ba to inda za su duba cikin sama ko cikin kasa Daga ko ta baya duk abin da za su gani fa halittan Allah ne yanzu Allah bai ya halitta waɗannan ababe masu tarin yawa sai farfado da ɗan adam bayan mutuwa sai gagare shi abin zai gagare shi ko kwakwar hujja ce Allah ke kafa musu in na sha in mun ga dama nasdif bihim al-ardh sai mu ta ta ko rufta da su aw nusdif kisa kisafan min sama ko mu farga ko wani bangare daga jikin samaniya mu fado musu da shi a kansu inna fi zalika la'ayatan lalle cikin wannan bayani fa akwai kwakwalar aya li kulli abdin munib ga dukkan bawa mai yawan komawa zuwa ga ubangijinsa shine munib ولقد آتينا داود منا قبلا يا جبال أوبي معه والطير وعلمنا له الحديد أن اعمل صادقات وقدر في السرد واعملوا صالحا Ubangiji ce wa basir ubangiji ce wala na atayna da minna fadla hakika mun wa annabi dawud kalala daga gare mu shine muka ba shi annabta muka ba shi manzanci aka sauka masa da littafin zabura sannan kuma ubangiji ya ba shi baiwa wajen kere-kere a harkar rayuwar duniya kenan sai zan ya san falon biyu ya san addini kuma ya san rayuwa wannan ba karaman falala ba ke ba shine suke cewa ma ajmal ad-din wa dunya ijtama'a wa akba al-kufra wal isyan fi rajuli me yake kan duniya da lahira su haɗu da mutum a ce kai a harkar addini ka san yadda zaka alwala ka san yadda zaka yi sallah ka san yadda zaka yi ibadoji idan an zo harkar duniya kuma kai injiniya ne ko likita ne ko wani gogaggen dan siyasa ko an sashin dan kasuwa ko wani sananne ta fuskar wata sana'a ta yau da gobe wanda ake bukata dan a rayu in mutum ya yi wannan to Allah ya fara masa alkhairi kenan ولقد آتينا داوود منا فضلا من بيع أنه jibalu ga cikin fadalar sai muka ba su ibada ya jibalu Allah ya tsawa ya ku duwatsu duwatsu awudi ma'ahu ku yi tasbihi tare da shi awudi ma'ana sabbihi wa ku yi tasbihi wa sakkarna lahu jibal kenan yusabbihuna wato an hore maka wato duwatsu waɗanda suna tasbihi tare da shi والطير haka duwa haka kuma tsuntsaye ku yi tasbihi tare da Annabi Dawud alaihi salam wa alanna lahu alhadid ko mun tausasa masa wato karafa yana sarrafa karfin irin da zaka iya sarrafa auduga yi duk abin da yake so da wannan karfe din da muka sarrafa masa karfe muka tausasa shi gare shi muka ce da shi ali ibn sabu to sai ka je kai yin sulke sabiqat a nan gurin na ne mal'ut din an shafi shi ni'mal duru'an sabiqat ai ibn malik yace wa ma min al-mal'ut wa an-na'at wa kull yajuz afuhu wa fi an-na'at ai tsakanin na'at da mal'ut kowanne ya halatta shafin shi dan uwansa ya wakilce sai dai galibi an fi shafe a kawo amma a shafe a wannan shine kaɗan a kaga an wurin aliman sabigatin abin nufi aliman ruwan sabigatin ka rinka yin sulke sabigatin masu gamammiyar saka don su ka kaddara sulke dai idan ka ce ka rinka yin masu gamammiyar saka su ne kawai ba za a gani ba to kaga larabci kenan dole in baka san kaidar da ba fasar qur'ani sai ta wahala matuka wa qaddir fi sardi kuma ka kaddara fi sardi wajen sakar da zaka yi ko wajen kiran da zaka yi ka san asar wato shine hada karfi da karfi din lokacin da mutum zai rigar daki ko zai suke a ko bukatan ka yi zobe nan ka yi zobe nan wannan zoben ka bude suka haɗe nan ba zai haɗu ba wancan ma ka haɗe shi shine fiskar kasar kowanne ya zanto daidai wa daida daidai tsawon mutumin daidai girmansa daidai abin da idan hular gwaro ce kakan yawa kace ka dace da kaddar fiskarti wa amalu salihah kuma kai ayyuka na gari bayan ka yi kira kar kira ta hana ka sallah bayan ka yi dinki kar dinki hana ka sallah kar ya hana ka azumi kar ya hana ka karatun qur'ani ko zikiri bayan kai likita ne kai fita kar fita ta hana sallah bayan kai dan siyasa ne kai kamfen kada zafin kamfen ya sa ka hada salloli gaba ɗaya lokaci guda bi gairi kasun wala matsari lalle ko sallah kai ta kan lokaci wa amalu salihan wa dukai aiki na gari in ni bi mata amalu na basir Allah ce mu muna gani dangane da abin da kuke aikatawa to sai mu dakata nan gurin gobe sai mu tashi akan sa annabi Sulaiman alaihi salam abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure kuma Allah ya yi mana wannan sai yanzu aka rubutu ta kaka sun ce dan Allah ayi magiya ga waɗanda suke sauraron karatu lokacin da malam Sa'idu ke dabbaki gaskiya da kowa na jin daɗi kowa Qur'ani na raba shi amma da Allah a daina bansa da sauti ana yi da shi a dai saurara tunda Allah ya ce wa yadda Qur'an Qur'an fasanuhu wa an lallabin sura idan na da qur'ani ku saurara da haka da Allah ne kunta ayi hakuri ko yana cewa a ina manzon Allah ya fara in sallah maka ko a Madina wannan kila ya ga wadansu maganganu na malamai kenan ya fara ta ne a Makka da an karanta sallah a dare Isra'ila duk da cewa waɗansu malamai suna cewa shar'antawa ne aka yi a makka to amma ba a fara ta sai a madina dan a madina aka yi bayanin lokutan sallah amma ko da cikin ayoyin makka akwai ayoyi da suke ishara zuwa ga lokutan sallah saboda haka dai zance mafi fitowa zahiri an fara yin sallah ne tun a makka ba a madina ba wannan yake cewa me ya matsayin tarbiyya cikin addinin musulunci a wannan mun sha faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matansa ya auri sahabbansa cewa in sun tashi tasbihi su kirga da hannaye da yin yadda su hannu yace ya anna wannan mutum tafatun yawmal qiyamah domin in ya zo sallah za ka yi magana ran da ya fi yau mutum sai da sunnar annabi shine da kirga da bi da in ya farka ka ta kirga da kirga tasbihi da in ya farka amma tasbaha da musulunci babu tasbaha asalin musulman da suka aro da sun aro ta ne daga yahudanci da kuma addinin mutane hindu su ne suke da tasbaha za ga indiya idan sun zo da kafin sarki haka ne addinin buda da nan kuma yana yin sarki kamar kuli kuli an za ta yaki a wuya amma a musulunci babu cewa ne ƙarya bane hadisin duwairiya kenan yana cikin sahih muslim suna kafa hujja wajen hadisin duwairiya da ke cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya samu duwairiya bintul haris bayan ya dawo daga sallar asubahi tana yin tasbihi tana kirgawa da tsakuwa ta kama sakan kwani a gaban ta tana kirgawa daya biyu uku sai annabi ya ce kin ga ko bayan wannan rikin da kika ce zikirin Allah nake ji to ai bayan na na karanta wani sau uku da za a faɗin zarafin da ke karanta na na wani ta ce wani kalmomi da ke su ba hannun hannun bi a da suke yi wa ba na fi wa zina rida nafsihi wa ba zinata yi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa hannun nafsihi bi zinata arshihi a da kalimatihi yi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi da kalimar kalimatihi wannan yana cikin zikirin safe da annabi idan ka tashi da safe ko ka sallah na su bayan ka gama me yasa muka faɗa asalin da muka faɗa kalmomi guda hudu annabi ya faɗa su nawa so uku to saboda haka wannan shine sunna wannan hadisi baya da tabbi domin zuwa su ne aka take haɗawa tana yi Wani su kuma tabbi a cikin ulu ne ko a cikin zanen lilo ko ba a taɓa kaga ya kawo wannan abin su kai da haka ba tabbi ma tana annabi ba wannan kenan kuma da annabi ya sami tana yin wannan a wata riwaya sai ya samu wata matar tana kirgawa da sakkuwa sai ce shin in shirye da ke zuwa ga abin da ya bi shi alheri yake ce eh sai ce ki kirga da in yatsun ki li anna hunna mustanfaqatun yawm al-qiyamah domin in yatsun ki din za a tambaye su ranar tashin kiyama wannan hadisi yana cikin sahih muslim wani kuma yana cikin turmuzi wani yana cikin abu dawud dukkan su ne dan ka duba cikin azkar nawawi ya kawo waɗansu daga ciki ko cikin alwadul sayyid da ibn sayyid ko cikin alkalimu sayyid da ibn sa'id ibn taymiya da haka hadisi inda su ke da wanda suke korawa annabi Da al'amuran ka na rayuwa an sabdo sai ka kafu dan ibada wa ila rabbika fargab ka kwadaitu wajen wajen rahmar ubangijinka suka ce abinda wannan aya take nufi tana tunatar da annabi cewa rana lokacin neman abinci ne da daddare kuma ya bance wani lokaci ya ibada suka ce wannan fasara ta dace da fadin Allah ta'ala ya ayyuhal muzammil qumil al-layla illa qalila wa nan gudun da shi ba saboda mai Allah ce inna na ta akan laili hiya a wata'an wa aqwam qila lokacin dare ya kuna suwa wajen ibada da rana fa inna laka fil nahari sab'an tawila da rana kana da shagulgula masu yawan gaske da haka ba ta baka yi kiyamun nahari za ka je kai kiyamun to shi ne suka ce bai za fararka a'malaka fil nahari

abinci haka hadisin annabi ce kasashen bayan gida ba dole rayuwa bane jin fitsari ba dole rayuwa bane ba mutumin da bayan gida ko fitsari ya kama ya har sai sallah haka sai ya yi sai ya kammala to suka ce fa iza fararta idan ka kammala waɗancan al'amuran dole rayuwa idan abinci ne idan shiga ban daki ne to fansaf sai ka zo ka yi ibada wai la rabbi ka farka sai ka gudu zuwa ga yi. sai idan a yi ba za ka samu nutsuwa cikin sallah ba kaga wannan fasara ita wata da goyon bayan hadisi annabi ke idan da abin sun dara an kawo ga kuma lokacin sallar isha yi sai ku fara da ku fara da sun dare kafin ku sallah saboda a samu nasuwa ko manzo Allah ce kar wanda yi sallah alhalin abu guda biyu sun matsa masa bayan gida ko goli ya bari sai ya kammala sannan ya zo to shi suka ce farala ta kammala wani ke ban ka kuma kai wannan ke wannan fasar ta gida kuma tana da goyon bayan hadisi da manzannin sahabbai da tabi'ai sai mu zo kan fa idza farajata mu fassara a yadda kake so dai in ka gama sallah mu tafi a wannan fassara yanzu ban sai ka kafu wa ila rabbika zuwa ga ubangijin ka fargab kai kwadayi me wannan ke in ka kammala sallah sai kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka ku zuwa ubangiji ko kai ba hadisin annabi ya nuna subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 ka ko da zuwa ubangiji ko kai ba hadisin annabi ya nuna ka ayatul kursi hadisin annabi ya nuna allahumma la mani alima asaita wa la mu'ti lima malaka wa la yanfa'u al jadd min kal jadd hadisin annabi ya nuna sai ya yi abinda hadisin annabi yake amma ka daga hannu ka ce kul allah ku ga walidan mu hadisin annabi nuna ba fatiha da salatul fadi hadisin annabi nuna ba duk wannan abin da kai bid'a ne ni ya zo da shi fassara ina da goyon baya cikin hadisai da ayoyi kai kuma da kake idan an gawa ana dafa a daga hannu a kan da kulwar lawo da tsallakum a shafa a fuska ka kawo mun hadisi ko da ɗaya ne ko rabin hadisi da ganin zuwa kakar maza wallahi ba wanda zai yi kawo. ai ma mutane suna da wargi matuƙa kwarai da gaske suna da wargi da addini in ba haka kowa ya je ya buɗe risalarsa bari mu gani bari mu gani sai ga oh haka ne ba to da ya ake mu gane ba to amma dai ba za a yi ba sai za fara rika wani gudun yawan wanda damuwa ta wai ka riga ka faɗa shi ne laifin amma shi kansa ya gane kuskure muke a duba risala da bayan sallah azhar ina zaune a gida sai wani dan waye zo mun san juna yayi karatu a ummul qura a makka ya ga yanzu yana karantarwa a bakulis kuma yana karantarwa imam malik na ji daɗin ne na ɗan wanda da musamman juna da sojo da littattafai guda biyu littafin farko kitabul azkar na imam an-nawawi littafi na biyu ar-rahiqul maktum matsala guda biyu ta zo mu tattauna su yace na farko magana addu'a din nan bayan sallah ga wadan sa ta guda biyu na gani na sai kawo su sai kawo su sai muka tattauna gaba daya hadisi ta zo cikin muslim ɗaya kuma ta zo cikin turmuzi ko abu dawud to abin da ake cikin nuna annabi yana faɗa duburar salawat to wannan kalmar dubur din sai ce kaga wannan in an da sallah sai na ce to ba aka yi nufi ba domin idan an ce dubur ya da aka ce duburar abu wani bangare ne jikin sa ko wajen sa ne bangare ne jikin sa shi ne ruhin maganar shi ne larabcin da ka fahimta annabi na faɗin wannan bayan ya kammala tahiyya ne kafin ya sallama wanda shi ma sai muka kara tattauna na cewa ai ga wani hadisin ba ba annabi na neman tsari abu guda hudu ba Allahumma inni a'udhu bika min azabil kabari wa a'udhu bika min fitnatil dunya wal mati wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min kadha wa a'udhu min tsari daga azabil jahannam wa wa'ana wa min guda hudu a wata riwaya min al ma'asami wal maghribi duk annabi na yin wannan dubura salati amma dubura salati yaushe ma bai bayna tahiyya wa salam an kammala karatun tahiyya an kammala salatin annabi kafin kai da sallama sai ai wannan abubakar ma ya tambaye shi me zan roki Allah da shi cikin sallata gashi cikin bukari yace ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور rahim. duk a cikin sallah ne ba a wajen sallah ba bayan an kammala sun ya kafin a yi sallama ake yi cikin ruwan sanyi tun da bai ne. shi ma ya karantu shi ke nan sai ya rasu ya gane duk muka fahimci juna ne da shi to an gama da wannan matsalar sai matsala ta biyu maganar cewa annabi ba a yi tafiya ciki zuwa kasar shan ba fa wannan tamfar ba ga ta a cikin littafin arrahikul maktub na ka kuri ko me wannan littafi ga sa ya rubuta na littafin aka ce a rubuta tarihi littafin sira duk duniya marubuta suka yi rubutu aka zaɓi na su ya zama ɗaya ga shi ya kawo yaya za a yi alƙalan da suka abin nan ba su soke wannan kisa ba to nan mutum shi ko da shi yana da bincike sai na ba da ka'ido sai muka tattauna muka tunatar da junan mu ka'idoji na ilimi da za mu fahimci juna kai cewa malamai sukan sassauta a babun sira babun sira sukan sassauta waɗansu daga cikin malamai su yi ta kawo sassauci ba tare da sun lura da ingancin su ba da haka wannan kisa guda ɗaya juyuwa ita ce a cikin suratul nabawiyya na ibn hisham ita ce a cikin kaza ita ce a cikin kaza ita ce a cikin kaza idan ka bi sanadin dukkan asani din ko dai zanto mu'dal ko ya zanto mursal ko ya zanto munqati ba daya ne duka sharuɗa guda biyar da ake karban hadisi shi ne ittisalus sanad da tamamu dabti da kuma al'adala da kuma adamu shudud da kuma adamu illa babu guda daya da yi cika wannan sharuɗan guda biyar cikin ruwan sun yi fahimta wanda ya kawo wannan kisoshi ya kawo sanadin da yi dirasa ɗinsa dirasa na kadiya ta hanyar ilmin rijal wallahi ubangiji ya riga ya sani ba wai mutum na neman wa kansa girma ko wani shuhura ko sun ya rusa mutane wani abu ne ba wallahi amana ce ta ilimi idan mutum ya karanta ya gane bai faɗa ba Allah zai kama tunji shi yasa mutum ke faɗa wallahi amana ce ta ilimi kuma har yanzu a shirye yake ko ba gobe suke. da duk wanda yake son a tattauna kan wata matsala da yake ganin ba daidai ba irin wanda ya kawo wannan littafin cika ta da gaske shi irin wanda dan gwaje ya same ta zuwa ya da gaske shi wani wanda ya rubuta a DPG da kuma karanta da gaske shi kaga duk wannan sai a yi sai a fahimci juna yanzu ne wannan hadisin da ya kawo shi a wajen warjukuni da muka bayanin ne ba shi kadai ba ba ni kadai ba dukkan mu da muka karanta haka idan Allah ba karu ba to wannan ne ilimi abinda malamai mu ba su da karfin halin yi kenan ba wanda zai ke cewa ɗalibansa duk abin da na faɗa kuka ce na kawo hujja kuma da wannan ilimi ke yaduwa duk kasar da ba a wannan ilimi na mutuwa a kasar kuma addini dole a fahimce shi a gungunci amma duk kasar da ake tattaunawa a yi gobe a tsakanin dalili da dalili a yi gumurzu tsakanin hujjoji ko da ilimi kan mutane kowa ya sai ka gari ya waye kowa ya farki na amma ya kamata addini ana wani su mogalin din addini ana kokoye shi ana ba mutane dai a ba wannan wannan bai da abu ba za a ba shi ba wannan kaza kaza kaza mun faɗa muke kowa ko mu faɗi sunayen littafi abinda muka faɗa ka je ka duba kai ma ka gani cikin wannan rakarar sun da nake barwa waɗansu matsala dai kawai na karanta amma kai idan ka koma kila sai ka karanta littafin ka karu da shi sama da ni to haka ilimi kuma haka ya kamata malamai su buɗe kofar neman ilimi ga ɗalibai Allah shi da